hello hello wa alaikum assalam da Allah malam tambaya nake ina sauraron ki faɗi tambayar ki wato wannan wayan tawa ce na yadda ita da Allah ko za a taimaka min da layi? har da waya za a baki tun da hakiki ne ina za a sami ki a baki kayan ki ni sunana Husna Kabir ina zaune a Salona GRA gida mai namba ɗari da goma sha biyar ina fatan ka gane in ka zo ka kira wannan layin babu komai insha Allah za a kawo miki na gode sai kin ganni to shikenan na gode Hafsana, na yi mamakin faruwar wannan satan da aka yi miki. To ke yanzu wani mataki kika ɗauka a kai? <laughs> Ni ba wani matakin da na ɗauka, na dai bar wa Allah. Ni matsalata ma wayata da take cikin jakan, ba kuma ta wa bala'i na saboda akwai muhimman nambobi da nake amfani da su a ciki. To kin buga wayar kin ji? Na buga dai wani ya ɗauka ya ce shi ya tsinta? mun yi da shi ma gobe zai kawo min ka amma yana da kirki ya ɗauka ya ce zai kawo miki ai kawai ya zo hannu ban gane ya zo hannu ba ya za a yi a yi miki sata ki buga wayarki a ɗauka a ce za a kawo miki waya ki ce kuma baki gane ya zo hannu ba ai kawai in ya zo sawa zaki a ɗaure shi kin san hausawa sun ce da mai gaskiya ake kama mara gaskiya yanzu kina ganin in na mai haka na mai adalci daga taimako kuma sai in sa a kama shi yanzu haka ba shi ya sata ba kila wani ne daban zai sata ya kawo mai kana ji ko? ta magana ke so in gaya maka mhm. amma ba na buƙatar shawara a kan maganar ka gani mhm. ina yarinyar da ka shiga gidanta ka sato jakarta to ka san na san yarinyar kuma mun yi da ita za mu haɗu shine nake so in je gidanta in same ta oga me ke damun ka ne duk da ka ce baka bukatan shawara na amma ina da abin da zan faɗa akan haka haka ne amma idan zaka faɗa ka tabbatar ka faɗa abin da ba zai yi min katanga da zuwa inda take saboda ya zama dole in je inganta tuni ko abin da zan gaya maka shine ka je a biyu ko ka dawo ko kuma ta sa a kama ka domin duk sanda wanda aka yi sata ya kama barawon da ya masa to ba mai raba shi da shi in ba hukuma karka damu na san da haka kuma a shirin nake da hakan ta faru ni ba ni da matsala ka gani ga hakan fa zai iya sa asirin mu ya tonufa kuntar da hankali ni ne ba Hajiya ina kwana? An tashi lahiya. zo ne ko wani ban Allah ya zo neman ki saboda ban ga mota ki bani ce ba ki nan. Oh, mota ta ta samu matsala jiya a gareji ta kwana. To? Na ga ko yana ta buga waya ki bai same ki ba. Waya ta na silent na manta. Ye? Ba Salisu ba ne. ha. da Allah gafara. Kai me yasa ka lanzu har yanzu ba za ka waye ba? In ya zo ka ce jira ni dan yanzu zan je station. Ye? shi na hajji Allah ya tsare shi mm. station kuma lahiya zan fita ba ki bani mace da na dama ba ki bani mace ba ni ki faruwa kuma za ban ba kai da kake da mata biyu a cikin gidan nan don guda ɗaya bata damu da kai ba har kana da wani abin tashin hankali mata biyu fa ka ajiye da ni da ƙanwata idan babu guda ɗaya guda ɗaya ta kuma da saurara maka kar ki bada ne wani ɗan iska ba su abin da nake ba wala ai ban faɗa ba kai ka faɗa da bakin ka to bari in gaya miki duk abin da kike ji da shi ma ki je ki ta zargin ma na gaya miki abin nan kin tabbatar da abin nan ba faruwa yi ba ki zargi ne kawai ki ne ya sa a yi wai abu bai faru ba tsakaninka da ita ban yadda da to ba zai yi wannan na ga miki din na ga miki inda ba abin da ka faruwa tsakaninka da abubuwan da kuke a cikin gidan nan da ba zan taba gani ba to ki zai ki ta zargin da abin da yake zargi ki zai ba zargi nake ba ai kun sa abin da kuke tsakanin ki mun shiru in mun shiru ana son magana da muna furci kun gama muna furta ki zo kina mun sassauke mun murya a kin ma san ni yan uwanki ce ma ta yanzu ne zaki wani sassauke ke murya bayan kun gama furci ku da mijina yaya idan za ki mu alfarma zan bar gidan nan zan bar iya zama ya da tana zabi gara ki bar gidan nan je ku ki tattara kayan ni na fi so ki bar gidan nan barin ki gidan nan shine kwanciyar hankali wallahi dillahi zai na da ki ta tafiya ki jirgin sama tafiya kuma idan za ka bi ta tafi sai ka bi ta me ba ku yi tare in ba munafurci ba har ma kana da bakin da zaka lokacin wani ka ba kana da matan da take dafa maka abinci Yeah. ne haka ke ke me haka kuma ka bar gida ka bar mu gida ka bar mu gida ni ko wannan shashancin ba zan saurara miki ba wani irin shashanci ke me sa ki ma ka na ga maka ba zai gaya miki akan wannan shashin shashancin ba zan ƙyale ki ko misƙala zarrat ki kayan ki shi ciki to shi ki mai da kaki ki magana ce miki Ha ha ha! Kai ne Sagir wanda muke waya da kai? Kware kuwa, ni ne. To ina so. Okay. wallahi bai nemi miki sata ba ki ka ki faɗa musu gaskiya ka suka mani Lafiya na ganka a tsaye? Waya ta ce ta ɗan ƙara shi ne na duba Na gode ba, Allah saka da alheri. A ba komai. Sai na kuma ban san a ina kake ba. Eh, ni dan sanda ne, kuma ina aiki da fararen kaya ne. Ka <laughs> ce da manya muke tare. <laughs> to ya aka yi jakata ta zo hannunku eh da nan ne mun fita patrol sai muka kama wani yaro da kayan to da muka duba muka yi bincike sai muka ga kayan na kine, shi sa muka ne ki <laughs> Allah sarki da ni har na kai rufa wajen yan sanda dan akwai muhimman takarduna a ciki sai gashi kuma Allah ya da min da kaya na gida ki sanda da maka Allah ki ikonsa <sighs> <sighs> kirkice ban sha ba ni zan koma ni suna na hajiya suna kabar ni kuma suna na sagir kamar ne ka sani idan ba matsala za mu ci gaba da yin waya mm, ba matsala ai ne da kai mu ya riga mun zama daya <laughs> don haka kakka dawo haka ne to na gode zan tafi sai an jima mm. sai an jima mm-hmm. baka ji ba oh shi ke kenan har yanzu baka ce mai komai ba dangane da labarin kai da wannan matar oh ai harka ta kyau saboda ta karɓi ni hannu biyu kai fa ɓarawo ne abin nema ga hukuma abin tsana ga jama'a ta yaya za a yi ta karɓi soyayya ka kali cika ta da surutu haka ne amma ni na wanke kaina saboda da na je ma ce mata ne ni polis ne kuma ta yarda polis kuma domin lokacin da za ta gane kai ba polis ba ne na jin ni kaina